assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa da abokan arziki barkanmu da sake saudar ku a wannan lokaci kamar yadda ku sani alhaji kore islamic medicine na kuma kuma gare ku kamar yadda muka fara kawo ku halkoki ko kuma ɗauka mai dogon zango akan abin da ya tafi alhijama wato kaho yau insha Allah ta'ala za mu bayyana muku da kan cewa shi wannan kaho cin sunna ne ba kuma ba sunna bane ba kamar yadda malamai magabata wato malaman fiqh suka rabu kashi biyu wasu suka tafi akan cewar kaho sunna ne wasu kwa suka tafi akan cewar ba sunna bane ba kamar yadda ya zo a cikin fatawa alhindiya juz'i na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da biyar an tambayi usaimin radiyallahu anhu allah kara masa yadda shin kaho sunna ne ko ba bane ba ya ce kaho yana ga cikin abubuwan so in bukatar hakan ta taso kamar yadda za cikin fatawa hindiya me suka ce suka ce wasu daga cikinsu suka ce kaho sunna ne saboda mai manzala salama ya yi kuma ya ce a yi kuma an yi a gabansa bai ce komai ba waɗanda suka tafi cewa ba sunna ba ne ba suka ce ma'aiki alaihi salatu wasalam bai taɓa yin kaho ba sai da buƙatar haka rahin lafiya ko kuma wata ɗan larura suka ce kuma duk wani wasiti da ya yi a kan a yi yana wasisi ne idan mutum ya ji wani ciwo ko kuma wata lafiya to ya je kaho kamar yadda ya zo da ya tafi mi'raji duk inda ya je ya ba wata sama da ya je face malaku suna ce suna ma wasiya da ya hijama da haka muke bayyana kan cewa shi kaho an samu saɓani ɓangaren malaman fikihu wasu sun tafi akan cewa sunna ne wasu kuwa suna ganin ba sunna ba ne ba kaɗai dai mustahabi ne a so in ka yi don neman lafiya don neman waraka falilla alhamdu wannan ya danganta daga gare ka sai ka zaɓi inda za ka bi mu mun bayyace ma komai daga cikin harkar kaho ya rage gare ka assalamu alaikum